a lokacin da yake duba wannan aiki kamar da yake gudana daga tashar jiragen kasa da ke ibutumeta zuwa ijoku da ke jihar ogun minista rotumi amici ya sha alwashin ci gaba da ziyartar wannan hanya a duk ƙarshen wata domin gani wa idanunsa yadda aikin ke tafiya yana mai cewa da zarar an kammala wannan aiki dole taimaka wajen samar da ayyukan yi da kuma inganta kasuwanci tsakanin lagos da ibadan da kuma sauran jihohi na najeriya musamman arewacin kasar ministan ya kara da cewa there is a crossing we also look at the crossings we can't build flyovers at all the crossings so some of the crossings will be closed and redirected to where we build flyovers we just choose near if there are three crossings those are on the spot assessment of the challenges we are facing, how to find solutions to them and enable them. Ya ce wannan hanya zai shafi wasu gadoji da ake ginawa a oshodi da ikeja da kuma wanda ake ginawa a ijoku a jihar ogun kuma muna mai yayi muga cewa aikin bai kawo illa ga sauran ayyukan ci gaba da ake gudanarwa ba a kan hanyar game da gadar jirgin kasa da ya rubuta tsakanin jabba da makwakwa sakamakon ambaliyar ruwa minista rotimi ya ce injiniyoyin hukumar na iya bakin kokarin su na ganin ganin cewa an sake gina wannan gada domin sake dawowa da zirga-zirgar jiragen kasa daga Lagos zuwa arewacin Najeriya kamar da kakakin hukumar jiragen kasa na Najeriya Alhaji Yakubu Mahmud ya min karin haske. E tabbas gada ya karye saboda ruwa da aka kai wanda wakin kwari tsakanin wani tasha da ake ce mushi Indafu da Tatabu a jihar Niger amma injininmu suna can suna ta aiki yau kusan sati uku kenan bi iznillahi daga nan zuwa yan kwanaki masu zuwa za su kammala kuma za a buɗe hanyar jirgi zirga-zirga ya ci gaba tsakanin lagos da kano ko kuma kudanci da arewacin kasar najeriya shi da wannan aiki na gina hanyar jirgin kasa daga birnin eko zuwa birnin ibadan a jihar oyo an kesa zai ci naira biliyan 458 a tsawon kilomita 156 wanda kuma mukaddashin shugaban kasa yame osubanjo ya kaddamar a ranar bakwai ga watan maris na bana wani kamfanin kasar china mai suna ccecc e ne aka mika wa aikin gina hanyar dogon ta tashi daga Lagos zuwa Ibadan ta bi Kalaba zuwa kuma birnin Fatakwal. Babangida Jibrin Amurka daga Lagos.